Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5:30 a nan Yamai. Masu raro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau wato 16 ga watan Fabrairu na 2021. A cikin shirin za ku ji cewa aikin sojan Barkan na daga cikin batutuwan da taron koli na kasashen Jason Sahel ke mai da hankali a kansu a birnin Injamena na kasar Chadi. al'ummar jihar difa na fama da matsalar sadarwa muna tare da karin bayani a cikin rahoton musamman na wannan shiri za ku ji cewa wasu makarantun boko na agadas ba su da makewayi wanda hakan ke da tasiri a kan 'yan mata da dama a lokacin al'adarsu ta wata-wata jiya a birnin injamina na kasar chadi aka soma zaman taron koli karo na bakwai na kasashen kungiyar jason sahel da abokan hulɗarsu makasudin wannan haduwa shine yin raskwana kan yanayin tsaro a yankin sahel da kuma ayyukan haɗin kai na sojojin faransa da na sahel aikin barkan ya kasance abu mai mahimmanci na tsarin faransa a cewar ornella moderan shugabar shirye-shirye na yankin sahel a ofishin mai kula da afirka ta yamma yankin sahel da kuma tafkin chadi da ke birnin bamako Wanga taron ana yin shi ne a lokacin da kungiyar tana fama da rashin farin jini, a lokacin da akwai tashin hankali da ya tabbata. A shekara 2020 da ya wuce, shekara ce da an ka samu rasuwa da yawa a cikin garuruwan Sahel. A cikin wannan tsari, mutane da dama sun ka yi ta magana akan a buɗe ƙungiyar da take bukata kuɗi da yawa da ƙoƙari da kuzarin mutane. tunda wanga harin da ake kai ma 'yan ƙasa da sojawa yana ci gaba. Wanga tsohon tsohon tsarin da muke da shi bai ga kawa wani canji game da harin da ake kawowa. Tsohin 'yan ta'addan da an ka kai ma hari samu nasara saman su muna samun karuwa ta wannan bangaren. Ko da yake mun rasa manyan manyan sojawanmu da sun ka rasa ransu a lokacin yakin da an kai a can garin Mali. Wanga yana nuni da cewa sojawanmu sun yi kokarin su suna bukatar a taimaka musu. a cikin shirin mu na jiya mun bayyana muku cewa masu amfani da wayar tarho na gingimi da kewaye a jihar difa na fama da matsaloli wato tun wasu 'yan makonni da suka gabata matsalolin kuma sun shafi sadarwa wata majiyar kamfanin airtel niger ta nuna cewa matsalar da ake fuskanta na da nasaba da yanayin tsaro da ake ciki a yankin Rahilatu Subhanu ta shirya muna rahoto a kai ga kuma fasarar rahoton nata. A jihar Difa da garuruwa da suke kusa gare su kamar su gingimi, kaskuruwa, tumur da barwa suna fama da matsalar layi na waya yau fiye da wata ɗaya. Akwai sauran garuruwan da suke da layi amma dai bai da ƙarfi kamar yadda majiyinmu da yake kusan Airtel Niger ya sanar da mu. Majiyinmu yake muna wanga matsalar tana faruwa ne a dalilin wurin aikinsu da yake can kaskuruwa da 'yan Boko Haram sun kaɓata. Har yanzu wannan majiyin namu yake wurin nan da an kaɓata yana aiki ne da wurare bakwai da su ma a yanzu suke fama da wannan matsala na isasshen rishin layi. Kamar yadda ya sanar da mu cewa ma'aikacin da sun ka aika ya ta ya gyara wurin nan a can kaskuruwa mutanen Boko Haram sun ka ɗauke shi goma sha uku watan Janvier da ya wuce a can garin kaskuruwa. Shi yasa matsalar rishin isasshen layi yake faruwa a can difa. Domin mu da yake Airtel suna jin tsoro su ƙara aika wa'ansu mutane su je su yi aiki a wannan wuraren a dalilin abin abin da ya faru amma ko da yake dai suna nan suna tunani akan waɗansu sabon matakai da za su iya doka domin su samu su aiki a can garin kaskurwa wanga majini namu bai ba mu sunan shi ba kuma ya ƙara da cewa mutanen da an ka riƙa har yanzu ba a sako su ba a cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya alkali mai gabatar da kara da sunan gwamnati a kotun yamai mamman sayyabu ya yi kashedi ga masu ruwa da tsaki a harkokin siyasa mambobin ƙungiyar farar hula da dukkan 'yan ƙasa dangane da wasu kalamai da sanarori da ake bayyanawa lokacin yakin neman zaɓe na zagaye na biyu na shugaban ƙasa kamar yadda kamfanin lancin labaran inp ya ruwaito majiyar ta ƙara da cewa hukuma ta rubuta bayanan kuma an gano marubutansu alƙalin ya bayyana cewa marubuta waɗannan kalmomi za su gurfana a gaban shari'a matukar abubuwan da suka faɗa wato suka faru a zahiri To domin samun karin haske kan sanarwar ta alkali mai gabatar da kara da sunan gwamnati, mun tuntubi metar Mustapha lauya a kotu inda ya bayyana cewa aikin alkali mai gabatar da kara da sunan gwamnati shine ya nema kuma ya sa a nemi laifukan da aka aikata da kuma ɗaukar mataki wato matakin da ya kamata a ɗauka a game da su. Prokirar alkali ne mai kula da al'amuran gwamnati a gaban shari'a a inda aka ɗora shi. Yana samun taimakon shamu'an shari'a. Hukumar shawara ta alkalai ce take ɗora shi. amma yana aiki a ƙarƙashin ofishin ministan shari'a da koyaushe yana iya ba da umarni ga babba alkali shi kuma ya sabko ga umarnin ga alkali mai wakiltar gwamnati wajen aiwatar da hukuncin doka kenan alkali mai wakiltar gwamnati aikinsa shine bincike da sa a yi bincike ga wani laifi sannan ya yanke hukunci shine mai bincike da kansa idan ya gano an taka doka yana iya bibiyar tuhuma. lui-même s'il arrive à constater la violation de la loi pénale, eh bien, il A ran Asabar da ta gabata a Agadez kwamitin dattijai na hukumar kasa mai kula da kare hakkin bil'adama a wata haɗuwa da ya shirya ya yi kira ga mata da matasa na Agadez da su rike matsayinsu na cikakken 'yan kasa kuma su yi zaɓe cikin natsuwa a ran 21 ga watan Fabriye. Khalid Ekiri shugaban hukumar wato da ake kira CNDH ya yi wa Musa Maman ƙarin bayani. Munke 21 da watan Fevrier na shekara 2021 mata da maza da matasa da 'yan mata duka su fito su yi zaben dan takarar da ya dace wanda zai biya musu bukatunsu da suke jira matsayinsu na 'yan ƙasa. A yi zaɓe a cikin kwanciyar hankali ba tare da an jayayya ba ko tashin hankali lokacin zaɓe. A tuna da ƙasa a zaɓe wanda ya dace. Ranar gizo takobi ne mai harshe biyu. Abin da ya kamata mu yi shine mu diba kanmu mu 'yan kasa mu haɗa kanmu mu yi aiki tare so wasu ma su sani irin aikin da yadda ke su yi ya kamata kafin ka ba da labari ko ka gwada wani labari ka dibi ƙasar a matsayinka da ɗan ƙasa ka san irin labarin da ya kamata ka bayar ka ka ba da labarin da bai dace ba. a shashibirin zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a nishar na 21 ga watan fabriye studio kalangu na baku damar samun shirye-shirye da 'yan takara suka tanada domin mulkin ƙasa a yau dr amadu alahuri diallo mamba a ma'aikatar yakin neman zaɓe ta ɗan takara jam'iyyar pendes tarayya ya yi takaitaccen bayani a kan shirin shugabanci na bazum muhammad a santawar shi da tarnan fudai ahmed bazum muhammad a elabora yan bazum muhammad ya shimfiɗa wani tsarin wanda zai yi aiki a tsawon wa'adin mulkinsa na shekaru biyar masu zuwa tsari ne da ake kira tsarin farfado da nijar mataki na uku wanda zai shafi dukkanin fannonin tattalin arziki da ci gaba al'ummar ƙasa kamar misali kare muradun demokradiyya da 'yancin jama'a abu sabo shine zai karfafa saka tsari na bin ka'ida a cikin aikin jarida wanda akwai saurari na akaba da samar da sasantawa sulhu tsakanin jam'iyyun siyasa fararen hula da kafafen yada labarai da kuma sake duba jadawalin gwamnati da batun yaƙi da cin hanci don haka ɗan takararmu bazum ya kamata ya yaƙi cin hanci da rashawa a cikin dukkanin ma'aikatu. à tous les niveaux de notre euh, administration. ma'aikata 'yan kwangila na kamfanin haƙar iranian ka da ke arlit sun soma wani yajin aiki na sai illa masha allahu jiya tare da jalalo mataimakin sakatare janar na kungiyar ma'aikatan ya bayyana cewa tattaunawar da aka soma ba ta haifar da abin da suke jira ba suna buƙatar wato matakan tallafi biyo bayan ɗaukar matakin dakatar da ayyukan kamfanin a ran 31 ga watan mars mai zuwa Euh, 'Yan kwangila na kominak. a nan alit gaskiya sun tsunduma yashin aiki tun jiya. Mun buƙaci su dafa mana. Sai dai abin da Kominak ta rubuta a matsayin matakin dafawa mu dai gaskiya ba mu gamsu ba. Saboda mun kai mu 800 Kominak ta ce za ta samar wa mutane 100 lasisi na tuki da kuma horar da mutane 40 a cikin 800 sannan za ta bayar da takardar shaidar da kuma ba mu mu wanda bai da yawa saboda ko shekara goma kai kana a matsayin ɗan kwangila haƙƙin ka idan aka lissafa shi bai yi jika hamsin ba. Mu abin da muke so shine Kwaminak ta yi takarda ta baiwa kowane haƙinsa. Muna buƙatar 'yan kwangila a ba kowane daga cikinmu miliyan biyar biyar. A cikin tsarin ayyukan gina shirin jirgin sama na Tilibiri an karɓe gonaki mutane da dama a cikin yankin karamar hukumar Sakwara. Shekaru biyu bayan haka hukumomi ba su biya su diya ba. Masu gonakin na barazanar komawa cikin wuraren su idan ba a biya su hakin su ba. In shi Abdullahi Musa mamba a kwamitin da ake wato aka kafa saboda ganin an biya diyar. Ya yi shekaru biyu kenan da jama'a suka rasa gonakinsu saboda su taimaka wajen gina filin jirgin na Tilaberi. Hukumomi sun yi alkawarin za su ba su diya a matsayin kowane meta na fili a kan 150 wanda idan aka yi jimilla zai kai miliyar biyar. Har yanzu jama'a ba su ga komai a ƙasa ba, sun rasa gonakinsu kuma ba a ba su komai ba. A gaskiya jama'a sun ce shekara ta uku ba za su yarda ba, za su komawa ga wurarensu. sai an biya su saboda akwai ma waɗanda suka tafi cin rani ana ci gaba da tattaunawa da gwamnan jiha da prefe da sarki akwai wata ganawa da za mu yi da prime minister idan da san samu ne muna buƙatar mu gana da shugaban ƙasa eh, S'il le haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku je sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. studio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin nijar yanzu kuma sai rahoton damu na musamman makarantun boko da dama na birnin agadez ba su da makewayi a cikin harabobinsu wannan matsala tarnaki ne ga tsaftar 'yan mata na makarantun a lokacin al'adarsu tilas sai 'yan matan sun dakatar da zuwa makaranta tila amadu ta duba mana wannan lamari ga kuma fasarar rahotonta a nijar yawancin makarantun firamare ba su da ruwan sha ko kuma tsabtar muhalli duka da cewa akwai banɗakuna. Banɗakunan na yara maza da mata ba a rabe su ba a Agades. Wannan ya kasance ɗaya daga cikin manyan matsaloli da ilimin mata yake fuskanta. A yayin al'adunsu na wata zuwa wata, wannan ya sanya suna rasa waɗansu lokutan ɗaukar darussa a shekarar karatu saboda rashin tsabta a makarantu. Lamarin da Shanet Ibra Halid ɗaliba ajin terminal a CS sai mummuni makwai take bayyanawa Matsalar mu ta farko shine a wajen majewayi ba mu da isasshen kayayyaki gyara jiki. Ya mace idan tana ganin hailarta ba san ta yadda za ta yi ta gyara jikinta ba. Da mun ba mu da kayayyakin gyara jiki kamar su ruwa da sauran kayan tsaftace jikinmu. Kuma wannan babban matsala ce shi yasa suke barin karatu. Wa'ansu idan sun fara ganin hailarsu sun kaje gida sai su ji tsoro sai su yi tunanin wata babban matsala ce wannan shi ke hana musu dawowa makaranta. A cewar mai kula da makarantar sakandare, shugabannin makarantun boko da abokanin su nauyi ne da ya rataya a wuyansu su ɗauki matakan tsafta don da yawan ɗalibai 'yan mata su kasance suna tsayawa su yi karatun boko lariya isaka mu shugabannin makaranta muna iya kula da su yarinya ba sai ta je gida ba idan ta fara gani hailatta saboda idan sun je gida suna yin kwanaki kafin su dawo suna fama da cututtuka kamar su ciwon ciki da ciwon kai shi yasa ba su dawowa amma a tunanin na idan dai muna da isasshen kayan aiki yarinya ba sai ta je gida ba lokacin hailatta tana iya zama ta ci gaba da karatunta a cikin makaranta musamman. A wannan zamani na yau damar samun ilimi ga yara mata na da nasaba ne sosai da wadataccen banɗaki a makarantun boko. Madala masu sauraro ƙarshen shirin kenan na madacin yau a huta lahiya. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku je sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. Studio Kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin Nijar. Rakiya albishirinki goro hawa shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen studio kalangu ban gane ba me kike nufi kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar taki domin sauraron shirye shirye studio kalangu haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar nijar ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin airtel kai hawa na gode lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.